walau rigimami walau mutumin kirki walau dan iska walau niga walau abin ba irin din da an ka sani ba zan yi ba mai tare da mu a daidai wani lokaci barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na fuskar taurari shirin da muke zantawa da sanannu kuma fitattun jarumai a masana'antar shirya fina-finan hausa wato kannywood da kuma 'yan siyasa manyan 'yan kasuwa da kuma mawaka a bari bakon namu a wannan rana kuna zamu fara zantawa da shi shine assalamu alaikum sunana ali ibrahim amma an fi kira na da ali dawayya a wani shiri ne yanzu za ku fara dauka eto eh fim din kamfanin fkd production sunan shi bana bakwai jaruman mutum bakwai ne a cikin fim din kuma alinu shine daraktan fim din kuma fim din shi ne sannan nazifa asnanik da bashir mai shadda su ne masu shirya. a kamar wani rol ne za ka taka a cikin wani fim eh to a wannan fim ɗin ina taka wani rol ne na wani mai suna ilu shi wannan ilu mutum ne almajiri wanda tun yana garinsu mutum ne wanda yake hannun kanin babansa to kuma wannan kanin baban nasa a wajen matarsa shi baya samun jin daɗi ya kasance ya tafi yana sace-sace da ƙarshe aka kawo shi bara ana ganin ita ce mafita hakan ma ya sake ta'azzara sannan ya sake daga nan ma ya ci gaba da yin sata har ya zo ya shiga wannan kungiya ta su yan bana bakwai to yanzu a matsayinka na dan wasan hausa karan kanka kai akwai wasu fina-finai wanda ka yi a baya wanda ka taka muhimmiyar rawa da kake ganin har yanzu kana sha'awar waɗannan fina-finai eh akwai su da yawa irin su ya daga Allah irin su sai na ga Ali irin su daga ni ke irin su ba kauye zan rayu da ke kolo faraga aki duk gaba ɗaya suna dai da yawa so da ni na ban san adadin irin fina-finan da ne ba domin ko abu ne wanda ba a na ƙara ba ne kullum tafiya ake ta yi kamar da wata shekara ne ka fara shiga harkar fina-finai kawo yanzu kuma yaya kake ganin masana'antar take juyawa eh to gaskiya akalla na kai shekara kusan ashirin a cikin wannan masana'antar domin ko tun ban kai haka ba ina yaro na fara harkar fim kuma harkar fim babu abin da za mu ce mata sai dai fatan alkhairi domin ko irin gudunmawar da ta bamu da take bawa al'umma allah ya yawa da ita saboda za ga daga mutumin da bai da aure ya yi aure bai da gida ya yi gida bai da mota ya sai mota mutumin da ba kowa ba ne zai zama kowa har haka Allah yake ta ikonsa kawo ko sai dai a mata fatan alkhairi ko za ka iya tuna sunan fim ɗin da ka fara ɗauka misali a kwalba eto eh gaskiya fim ɗin da na fara yi a duniya shine Zubaida shine na fafim din margayi ahmad esnu shine na fara yi wanda na san cewa sannan aka zo bangare irin su kugiya eh, da dai sauransu da fina-finai ne tunda tun kamun ma in fara fitowa a fim ba fim na fara ba domin ko ni mutum ne mai daukan eh, wuta zaga like man yawa duk fim din da ka gani din ka can ma duk fim din da ka ga an sa ali dawayya ko ali ibrahim light ko haske to ni ne saboda a wannan bangaren light na koyawa mutane da yawa don ina jin mutanen da na koyawa sun fi ɗari a cikin wannan fim ɗin daga 'ya'yana sai jikoki na sai kuma abin nan yawuwa. <laughs> yanzu da kake magana jikoki da 'ya'ya mun san cewa kowane jarumi yana da iyali amma wasu lokuta kamar sai da suke cewa idan suka fara wannan masana'anta akan samu kamar sabanin hankali game da iyalansu akan yadda suke kallon wannan masana'anta lokacin da ka fara fina-finai yaya abokanka 'yan uwanka da iyalanka suka ɗauka eh to ka san kowa da irin ra'ayinsa kuma na riga na san cewa duk abin da na zo zan yi tsakani na da Allah to na san Allah shine yake komai don duk abin da na sami yadda yan uwana da iyayena da yan uwana to na riga na gama tunda daga lokacin ma da kawai na tsinci kaina a ciki baban mu fatan alkhairi shi da kansa zai ce min da yake babana ma abocin kallo ne inda sai ya ce min ga idan na fito a kaza ga yanda zan yi idan na fito shi da kansa yake bani shawarwari yawa a da karshe ko akwai wani role da ka fi so a ce a fim ana baka kana taka wani role din eh to gaskiya ni dai a fim ba irin role din da an ka sani ba zan yi ba domin ko role din da nake so duk gaba ɗaya ma in dai ka ɗauko both side walau rigimame walau mutumin kirki walau ɗan iska walau niga walau abin duk rol ɗin da kai fitan ɗina to sha Allah za ka gana ka abin da kake to wane fatan alkhairi ne kake ma masoyanku musamman kai masoyanka eh to gaskiya duk masoyan mu da wanda ma ba masoyan mu ba muna mai fatan alkhairi domin kuma mu burin mu kullum mu ga an zama tsintsiya madaurin ke ɗaya saboda mai kowa so muke muga ya ci gaba al'amuransa muga gaba ɗaya an daina zaman banza kowa ya kama abin yi duk mutumin da ya tashi da safe ya san inda zai saboda yanzu yadda mutane suka ɓace da shaye-shaye duk rashin aikin yi ne to yana fata ubangiji Allah ya haɗa kanmu baki ɗaya ya kuma sa ƙasar mu ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu zauna lafiya gabas dai makudi da arewa to karfe mana wannan shiri da gabatar da sake gabatar da kanka ga mai sauran mu assalamu alaikum sunana ali dawaya ku ci gaba da kallon wannan tasha domin ku wannan tasha tana da tarin albarka kada ku bari a ku labari to mai kallon mu ka kalli wannan zantawa a takaice tare da jarumi ali dawayya wanda ka ji da ya fara tafiya tun daga farkon shigowar shi wani masana'anta gashi har allah ya ɗaukaka shi ya kawo wannan matsayi da muke a yanzu ga kuma wannan shiri da suke ɗauka na bana bakwai ji rol ɗin da yake takawa a ciki muna fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da legit tv hausa a mu na youtube legit tv hausa mu na facebook legit.ng hausa twitter legit.ng hausa instagram legit.ng ni ne na kamar kullum sana hamza funtuwa da nake gabatar da shirin amma da mai ɗauka ta hoto Sokoto da cewa Usman Dadi SK sai kuma wanda ya shirya mana shirin Ismail ATO nake cewa mu ne lafiya